الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya jama'atul muslimin ci gaba da karatun tafsirin alqurani mai girma tafsirin da ya tawili fi ma'ani tanzil tafsirin abdullahi bin fudu ta gama da Allah bi rahmat mun kwana a cikin suratul baqara kuma muna shayi na 98 inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa qatilu fi sabilillah ya kai an waje da واعلموا ان الله آه. آية نوح أبي قال آية اللي تتآية منا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم هذا عيسى ما قال معه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم آه بايا أي بياني أكان عبد الشاهي ولا لسنك sun kai kuma Allah ya nuna musu mutuwa tana ya ɗauka mutum ko ina da umarnin ubangiji don haka ashe gudun yaƙi bai kare mutuwa wa qatilu fi sabilillahi ya ku al'umman musulmi ku yi yaƙi don daga kalmar ubangiji ai li'ila dini domin ɗagawa addinin Allah a alimtu idan kun ka san annal mauta la budda min mutuwa ba wurin da za a iya kauce mata fal aula abin da ya an ya kuna fi ya kasance wato mutuwa mutum ta zan cikin daga addinin Allah wa alamu anna Allah sami'un ku san Allah mai jina li aqwalil mutakhallifin minkum Allah yana jin magana waɗanda ke saɓawa su zauna gida daga cikin alimun Allah masani na bi ahwalihim da halayensu wa yajazihim yana saka musu man zallazi من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون wato jihadi ba da jiki ɗaya kai ne ba ana yi ne har da dukiya man zallazi shin wani na istiwa mu mubtada'in za habaru sifatul habari wasillatil ladzi huwa shin wani na shi ya yi ƙuridun laha ka yi ba Allah rance biyan faƙi malihi da ci da dukiyarsa fi sabi lila don daga addinin Allah hmm. ƙawar rance hasanan mai kyau da an yi fika ya ci da dukiya ta lila don Allah an ɗibil kalbi ga daɗin rai na zuciya halalan ɗayyiban yana halal yana kuma mai tsafta bil ikhlasi da farfartawa aiki fai ba'ihu Allah ya linka mai bin rabi ala suratul mufa'ala li nabi'in wa abi amr wa hamza wa kisai wa bin nazbi li asimin ala jawab al istiwani wa lam nakathirin fai ba'ifahu bin rabi wa tashdidi wa lam amir bin nazbi Allah ya linka lahu gare shi jaza'ahu sakamako ne ababan linki kasiran mai yawa na asharatin daga goma ila a kasar min sab'i mi'atin daga har zuwa mahi yawa daga ɗari bakwai ila ma la ya kadiru illallah zuwa ga ba mai ikon kididdiga shi in ba Allah ba wallahu ya qabidu Allah yana damke arziki ne yamsiku rizqa amma ya sha'u ibtila Allah ya baka bayan ya baka ya amsa abi ne ya sa ka cikin ciya da wahala Allah yana iya haka ga wanda ya so yawa waya da Allah na yalwatawa ga wanda su yalwata ma yana cikin matsanancin hali Allah shi yalwata mai duk inda ya wasala samu na bi swadi nabi wa kisai wa abubakar wa ibn kasiri fi gairi wata kumbul wa bi sini li gairihim ayyu wasi'u Allah yalwata mai liman ya sha. ga wanda ya so imtihanan jarraba ya ku waɗanda Allah ya ba abu ga hannu wala tabkhazu ka alai gani shi bima wasa alaikum ga abin da ya lauta mu tunda yana iya amsa yana iya bai to ka ruwa wa ilayhi turja'una a ƙara komi a koma ga Allah bil akhirati bil ba'th rana alkiyama da tashin alkiyama wa jazikum bi a'malikum thumma zada Allahu targhib bil jihad sannan Allah ya ƙara kwadaitarwa akan jihadi bi zikri qissati bani isra'ila da ambata qissa bani isra'ila hazim بقوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عفيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ۖ والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملائي wato ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama baka gani ba zuwa ga jama'a manya masu cika ido aljama'atu min al'asharati daga cikin madaukaka yajtami'una litashawuri ma taruwa don shawara su ake ce malau duk cikin mutane in akwai waɗanda ake keɓewa a shawara da su su an malau ismu jam'in Lawa, wahida lau waɗannan mala'u min bani isra'ila daga jikokin annabi ya yaqub min ba da musa bayan wucewar annabi musa min al'ula lissabi'id wasaniya lil ai ba da wafati bayan Allah ya karbi annabi musa Abin da ake nuhi nan ka kallata mana ila qissatihim wa habarin da labarin ina yake gahi wa zalika anna Musa wannan kissa da wannan labari cewa annabi Musa lamma mata lokacin da Allah ya karbe shi Allahu ala iqamati bani Isra'ila yusha'u ibn nuna ya wakiltai akan tsaida shugabanci da bani isra'ila jikokin annabi yaqub alayhi salam yusha uɗan nuna bayan wucewar yusha uɗan nuna sannan kalabu bin naufa bayan wucewar kalabu sun hiqilu waɗanga bayan Allah duka sun wakilci annabi Musa ga tsaye da halifancin al'umma waɗanda annabi Musa a.s. ya bari fa azumat al adam fi bani isra'ila abubuwa waɗanda ba su da daɗi sun ka hawaru cikin bani isra'ila bayan wucewar annabi musa wala su ahadallahi sun kamanci da alkawalin allah sun maja'ahum ilyasu sannan ilyasu ya zo musu ba tsama mu ya tsere su akan hanya summa alayya sa'u sannan alayya sa'u yazo fa qabalahu Allah shi ma Allah ya karbai fa saru al ma'asi ba'da bayan ya wuce sun kai sai wata da sa'a ma Allah wa azhara Allah lahu Allah ya bayyana gare ya bada rinjaye gare su ga aduwan maƙiyi ya sa maƙiyinsu ya rinjai su saboda sassaɓa da suke ƙaru lahu ana ce maƙiyin albalsa ta, haka ake ce mai qaumu jaluta yana cikin mutanen annabi yana cikin mutanen jaluta min al'amalika daga cikin kabil amalikawa fa galabu ya rinje su ala akatar adrihim bisa ga mahi yawan garuruwan su ya cinye garuruwan wa asaru na amna muluki bani isra'ila kuma sun ka kame ƴaƴan sarakunan bani isra'ila matsayin na yaƙi arba'a mi'atin wa arba'ina gulaman yaro ɗari hudu da yaro arba'in wa darabu alayhim aljizya sun ka doka musu jizya sun ka sanya musu jizya sai sun biya haraji wala kumin shidda sun haɗu da tsanani gare su suna cikin wannan hali matsananci fa ba asallahu fihim sai Allah ya aiko cikinsu su shamuyi shi shamuyi da an ka aiko shi fa qalu lahu sun ce gare in kunta sadiqan in gaskiya kake Allah ya aiko ka ba asla na balikan to ka naɗa mana sarki nuqatilu fi sabilillah wanda muke yaki don ɗaga kalmar ubangiji dama su bani isra'ila yadda suke mulki kamar yadda mulki ke gudana yanzu wa kada qiwama bani isra'ila da'atu mulkin abinda adda ya bani isra'ila da'a ga sarakunansu wa da'atu muluki li anbiya'ihim su ko sarakuna suna da'a ga annabawan su wal maliku yasusul jumu'a sarki yana shugabantar jama'a wan nabi yasusu shi ko ba annabi yana shugabanta kai don haka ba annabi shi ka ba sarki umurni in ya shi umurni shi ko ba sauran jama'a umurni ya mulkin mafi yau eh haka yake doa eh wa zalika qawluhu ta'ala id qalu na biyu lahu don sun faɗa gaba annabin da Allah ya aiko gare su huwa shamuilu fil ashari a cikin kauli wanda ya shahara ib'as Kanada, nada aqim ka nada malikan sarki mu amiran nuqatil ma'ahu mu tare da shi sabilillah don daga kalmar ubangiji tantazimu bihi kalimatuna wadda kalmar mu za ta tsaru tare da shi wa narji'u mu koma ilaihi zuwa gare shi tadbiri ga shirya al'amura ya kai Samuilu in dai Allah ya aiko ka to don Allah babu tsaya a naɗa mu sarki za mu zo karkashin sarkin nan mu yi dudu ce mu taru kalma mu tsaya nan baki abinda duk yake mu shi zamu qala nabiyyu lahum annabin da Allah ya aiko musu yace hal asitu yalla wannan magana da kuka yi yanzu bai yuyu ba خبر أصح خصل بينهما بالشرط والاستوام الموت المتوقع به هنا طلق بالكسر لنابئ وبالفتح لغيره أهل أم هل الأمر كما أرجو منكم شن الأمر كنا أنا كما ينتمى هو الجبن شير الأمر على قبال الله الجبان من الورع wajen da'ayar mu'an yalla ashe bai yiwuwa in kutiba alaikumul qitalu ya aka wajabta muku yaƙi Allah tuqatilu ya zama ku iyawa ba za ku yaƙi ba khabaru asa fusila bainahuma bi shar wal insiwam litaqiri al mutawaqqi a ina tammaha in an kai umurni an ka an ka nada muku sarki Allah ya aiko da magana yaƙi ni sanar da shi ya sanar da ku kasa sai dariya kalu sai sun ka wa malana ya kai annabin Allah wani irin bukata a gare mu ayyu garadun lana wani irin garari a gare mu Allah nuqatila fi sabilillah da ba mu yaƙi don Allah kuma ga dalilin yaƙi ya faru gare mu domin ya aka turi mutum ana ta turi ne an kai gaban go iya ko to makami ne tsaye ko na tsaye suka ce yaushe za a ce yaƙi bai yiwa gare mu alhali alamun yaƙi sun tabbata wa qad ukhrijna min diyarina duk nan da muke gudun hijira muke mun baro gidajenmu an hidda mu da gidajenmu shin cewa a raba ɗan adam da gida ne bai isa shi yaƙi ba wa abna ina haka nan kuma an raba mu da 'ya'yanmu an karkace wasu an kana wasu can ba an abu da 440 ba to ayyu garadin lana fi tarki faɗa muna yanzu wata bukata gare mu ta yaƙi yaki wa qad lana ma yujibu abin da ke da wata ayyaki ya bito muna mai ikirajin audani da yadda mu daga wurin zaman mu wal ibradu anil auladi da ɗayan da mu gabarin ƴaƴan mu bi sababihi bisa ko bisa bi ko bi sababihin don su bi sabihin da kama su wa qatalin da karkashin su waye wannan aiki fa alabihim zalika qaumul jaluta mutanen jaruta su sun ka aikata wannan min al'amalika to shi su mutanen jaruta wani wuri na suke domin ba a maganar mutum ba a san mazauni ne ba shekara ya ce kanu ya kunu na sahil al-bahari sun zo suna zama bakin gabar teku ba a rum bakin gabar gulbin teku bayan al-misra tsakanin misra wa filistini na suke zaune fa garu ala bani isra'ila sai suka tattara nasu wala sun akan bani isra'ila haji wa fa'alu bihim sun ka aikata ga bani isra'ila ma marra abinda mun ka faɗo baya qala ta'ala falamma kutiba alaihimul kitab lokacin da ba annabin ga ya roƙa Allah ya wajabta musu yaƙi ta wallau sai sun ka tsorata suka ba da bai anu gabar yaƙi wa jubinu sun ka tsorata amma ka san duk wanda an kai cikin mutane ba a sana Allah illa qalilan minhu sai kashi ɗaya daga cikin goma daga cikinsu ushuri lan ya bulgu waɗanda ba su kai ushurahun ba ushurahun ushurinsu humul lazina abaru nahara su ne waɗanda da aka kai ga tafti wanda adda ruwa ba suke suna jin kishi ka tsallaka bausha ruwan ba ma da ruta kama sayati kama yadda yake nan gaba kaɗan sun mahaddada sannan Allah ya tsoratar da ya tsoratar ala tarikin jihadi bi kauli wallahu alimun Allahumma sanina bi zalimin ga azzalumai ko jazihin yana saka musu wa idun katina lahum gare su fi zulmin cikin zalunci su ala tarkil jihadi akan barin jihadi to ci gaba وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة رغبة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم آه وفعل النبي ربه إرسال ملكه sai annabin ya roƙi ubangijinsa ya naɗa sarki wanda zai nuna musu ga sarki a ja buhu ila irsal daluta Allah ya ce mai wanda mun ka naɗa wanda mun ka aiko daluta sun miya daluta da tuli shi mun ka naɗa shi an ka nada eh shi an ka nada wa qala lahum nabiyuhum sai annabi Allah shamuyu yace musu inna allaha qad ba'atha lakum daluta yibi sai da sakakiki inna allaha lalle ubangiji marmakon yace ba'atha lakum daluta ce qad haqiqa ba'atha sai ya kara lakum daluta awo Allah ya aiko muku da ta malika shi a sarki alamul ibrani ka dawo dumni ambari bin zarrani ɗaluta aka ce ɗaluta a sarki <laughs> hasara za ta faru Allah ya sauƙaƙe ta san akwai mai ganin in ba shi ba fa awo ƙalu an na ya kuna rahul mulku alaina suka ce ya kai annabin Allah yaushe ɗaluta zai zama sarki gare mu yaya za a yi a ce ɗaluta a sarki ga mugan zaune ko haka ba wa a ahqqu bil mulki min. in da mulki na to mun mun kai cancanta don mu ada zanen ido mun yi cancanta don mi sun ka ce la'annahu ya sami sabdil mamlaka don ba ɗan gidan sarauta na ba dan sarauta na balle ba sarauta to ka dan sarauta ba ba ta ba da yahuda ya'ya yahuda wala nubuwa ba dan annabi bai bai gadi annabta ba a wala da lawi ya'yan lawuya. bal huwa min auladu bunyamin ɗan bunyamin na to to tashi da bisa ga da bisa dadi da yahuza da lawi da bunyamin wahayi su duk da ya kumura isra'ili na suka ce to don me za a bashi za a bashi mulki gare mu akan wannan alhali mu ga mu a ɗiyan manya to an jiya kan babba kake an ƙi ba ka mi Allah da kayan ya hana maka ni za ka yi ita kayan girma walan yuta sa'ata min al-mali kuma kai wannan ba annabi da Allah ya aiko shi wa daluta talakana bai da kuɗi ka shi wani mai kuɗi wanda Allah bai shirya ba gane ka komi sai shi to kana da kuɗi an kiya kuɗin ka irke waɗanda masu wanga magana suna da dukiya kuma suna iya kashe ta gariyan bukatar su balle kai da ada kuɗi amma talaka na iya watsa ma ƙasa don baka bashi komi ba kuɗin ka talauci ya shi in dai ana ma gani gani kana da wadata wadata ka ba kare ma kanki ba zama ka talaka wallahi ka zama ba ka da ko ɗaki kana da naira naira ɗari da ka kare kwallo ya yi kuɗin da ba su biyan bukata ta ka balle ta wani talauci wala yayi to suka ce ba a shi yalwa ta dukiya ba don ya ɗebe ta ba wasu mutane ya jawo su muna tare da ku ya inu bihi wanda yake neman agaji da dukiya biha yake nema agaji dukiyar nan ala iqamatul mulki wannan ya nuna dukiya mai mulki in ta hadu da dukiya yana da abin da ya kama mutane to mulki ya tsaya eh haka bi shike sai shike na qala biyu lahu sai annabi Allah ya ce musu shamulu shin kun gama inna Allah hasabakum alaikum inna allaha inna allaha tababu Allah shi ya zaɓe shi ikhtarahu shi ya zaɓe shi bil mulki da mulki huwa alal masalih min kuma ya hi sanin maslaha daga gare shi la atara ala hukum ba mai kita hukuncin Allah Allah ya zabe shi alaikum akan ku kuma yanzu magana gare aka yi ba ku sani ba ku kuna tun kuna yawo kuna tagalili wa zadahu basqatan Allah ya ƙara mai yalwa sa'atan yalwa min qawlukum basattu shay'a na bude abu da yalwata shi idza kana majmu'an kuma tahtahu ka bude shi Allah ya kara mai yalwa fil ilmi duk abin da aka aka ce bai gadi dukiya ba eh, bai gadi mulki ba bai gadi dukiya ba to ilmi gare to ilmin da aka ne Allah ya kara mai ya tamakkanu bihi min ma'arafatul umuri siyasa Allah ya ba shi ilimin da yake sanin al'amura na siyasiya shugabancin jama'a ai siyasa kalma ce ta larabci amma kaga jahili aka yasa ce siyasa ta shi siyasa shi ke maka jahili ka sabi da siyasa ba shi kuma siyasa eh to amma dai da larabci shugabanci in dimokuraɗiyya na ya an kai ta ni aka kai gare

dur ma a dahar kai badara zamani in yanzu kaka bari ya baka hake waya tare shi yanzu in kuka ce ba ku siyasa ba ku zaɓe sai wani wanda ka faɗa da ku ya ce ya yi siyasa ya zaɓe ya ci duk masalatan ku sai ya rusa ba. ya rawa ki hana muku zama lahiya wa ma la yatimul wajib illa bihi mutai karatu duk abin da wajibi bai cika sai da shi shi ma wajibi na to gaji a mala awal sun ja sun dazu wa kana a'lamu bani isra'ila yawma idhin bi tawrat a wannan hali wanga da aka ba mulki yahi kowa suna a tawrat amma ka jiya wai bai gada mulki ba kun bai da kuɗi duk ilimin gada a gari aikin banza na gare su wal jisim Allah ya yalwata mai jiki li yakuna azam hadara fil qulubi ashe shugabanci ana son mutum kammalalle cikakke wanda ya koshi mai haiba mai haiba shi yasa aka ce ba aka alƙalaran kiranki ba haushi ba kake ba a sa alƙali ranki ranki wanda wani kake ce wancan wala ko tura shi nai so aka yi an sa so ma iya da iya tashi yan nisa wa hijayi wa aka wa alamu ala muqawamatul adui in yana da jiki ya samun karfi akan muqawama aka maki wa kana atammahu khalqan kuma ya hinci ga halitta fil jamali ga kyawun wata da kalli duk nan ba wato ya don me an ka baki duk wanda duk wanda yawa damce guda yana kai kasa bai cancanta Allah ya sarauta ba wallahu yuti mulkahu Allah kuma yana ba da mulki ne ga mai sha wanda su la'atara da ba mu gitta ba ko akwai sai kai ta abin da kaga dan Allah sai ya nada wanda kake gani a abincin cancanta ba sai biyan naka har ka take wallahu wasun alim Allah mai alwasira masani liman huwa ahlul falad ga wanda yake zama alkhairi to ci gaba وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التقوى التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين wa lokacin da annabin Allah Shamuil ya ce musu Allah zai aiko daluta ya sun kace to suna neman hujja na cewa Allah zai aiko shi ina wata alama na wani abu na cewa Allah zai Allah ya aiko shi ya ta sai abin nan sarki wa qala lahum nabiyuhu sai annabin su yace gare su lamma dalabu min hujja lokacin sun kalli hujja gare ala anna Allah hasaba dalu cewa Allah ya zabi daluta wa mallakahu alai kuma ya tarauta shi gare su ku jiya wa annabin Allah amma sun kace suna neman hujja ina dalili na Allah ya ce ba su dalili ya ce to ina sanar da ku inda ayata mulki abinda an alaman mulki ne ku saurara ɗai an ya ta kuma tabu akwati ta zo muku tana nan ta yi sanduku akwati wa kana fihi cikin akwatin nan akwai surul anbiya surorin annabawa anzalahu Allahu ala adam Allah ya jidda wani akwati akan annabi adam dulu tsawonai salatu in zira'i uku fi ard zira'aini fa'i zira'i tsawon akwatin zira'i uku fa'i akwatin zira'i akwai wani littafi wani abin nan da wanga ya taba sauwa ya aiko mini a hoton akwatin na akwai ciki ne yana buɗa duk ana ganin abubuwan nan ya ka ce ma mutumin an ga ɗan ƙasa gwandu bello ne suka mace? a ba ba ba ba bello bello ibrahim ya yi kuma ya taɓa kai a kuma yadda da yau tsaya sun masara ila shis sannan akwatin ta koma zuwa ga annabi shis sun balaga ibrahim sannan ta kai ga annabi ibrahim sun ba isma'il sannan ta kai ga annabi isma'il sun ba yaquba sannan ta kai ga annabi yaqubu ila an wasala ila musa alaihi salam har ta kai ga annabi musa alaihi salam summa dawo da anbiya sai ta dora kai ga hannun annabawa ga wannan annabi wannan annabi anbiya wa bani isra'ila ila an ahazatu amalika ha amalikawa da sun karja suka doke ta minhum lamma galabu lokacin sun rijaye su wa kanu yasaftuhu bihi ala aduhi in za ana yaki to wannan akwatin suka rika sai da ita sai su nemi nasara da wannan akwatin sun aje ta sai Allah ba su da nasara ga makiya to yanzu ga wani makiya zuwa ne da su amshi ta sun koma hannu su wa yuqaddimunahu inda alkitali suna gabatar da akwatin nan gun yaki wa nuna ila suna nutsuwa zuwa gare kama qala ta'ala fihi sakinatu kiga akwai nutsuwa to ma nutsuwa ni quludukum min rabbikum daga ubangijinku aw fi ma taskununa ilai ko ko cika akwai abin da kuke nutsuwa zuwa gare taura shi ne a taura domin duka rubutun a taura akwai ciki ai lauhani minha allo junata wa kana musa idza qatala annabi musa ya zai idan yaki kaddama hu yana gabatar shi wa taskuna al-wusa sai rayukan sanatu bai ta kunin nasar tabbatar da in Allah za a samu nasara to kuma cikin akwatin nan akwai wa baqiyatu min ma taraka alu Musa wa alu Harun akwai kuho wanda annabi Musa da jama'arsa annabi Harun da jama'arsa suka bar yana na cikin akwatin huwa radalul alwa shine guntuna allunan a taura wa asa Musa da sanda annabi Musa wa fiyabuhu da tuwaye annabi Musa wa na'ala wa takaluma annabi Musa wa imamatu harun da rawanin annabi harun wa sarawilahu da kuma rigarsa wa qadizin min mannin da kuma koyi wanda aka dawo shan darba kana yanzu da alai wanda ke sauka gare su wa alahuma abna'uhuma aw anfusuhuma aw anbiya'i bani isra'ila da sauran abubuwa waɗanda an ala na ƴaƴansu da suwa da annaba bani isra'ila to wannan akwatin tana nan tahi ta hamilu hulu mala'ikatu mala'iku na nan dauke da za a dauko ta dari bidda halu min fa'il ya fiku zakko wannan akwati a aje ta gaban dalutu alama ta ta cewa Allah ya naɗa shi inna fi zalika la'ayatan lalle cikin zakuwa wannan akwati da wannan abubuwa akwai alama lakum gare ku ala mulki aka mulkin amma wa in kuntum mu'minina in kun zama su imani yana ƙara wannan magana annabi shamuhilu wa hamalatu min adadin amalika sai mala'iku ta ɗauko akwatin da ƙasa amalikawa au mina sama samai ko daga sama tafsiri nuna an jidda ita daga sama ko ko Allah ya sa mala'iku ta amso ta daga hannun amalikawa au mina sama samai ala qawli bisa ga wani kaulin malaman tafsiri annahu fi'a kenan in bisa inda sama na an ka so ita kenan an ɗauke wannan akwatin ba da Musa ba annabi Musa ila sama zuwa sama wani lokaci lamma aka surul ma'asi lokacin da sun kai wata da banna to mala'iku ta ɗauko akwati fa aqbalat mala'ikatu ma mala'iku ta don waro tare da akwati bayna sama'i wal ardi kamar girgidi tsakanin sama da ƙasa wa banu isra'ila yan zuruna ya annabi ƙuba alaihi salam bani isra'ila suna kallo ila an wada asu har mala'iku ta aji akwati inda ɗalusa. tilas a ƙaru sun kai hurci bi mulki da mulkinsa. wata sara'u suka yi maza suka yi gaugawa ilin jihadi suka taru sun yi zaɓe min shubabihim matasan sun ka zaɓa sabi da alfamu tun dubu saba'in duniya an daɗe da mutane eh falan ba fasala فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين babu illa wato irin karaya kowa ka karaya bai kamata a tarci jihadi ba karaya babu bala'i irin ta kuma da an karaya ba a samun nasara kai ka san in akwai karaya ba a mubaraza in ga karaya to ba a mubaraza don wallahi ko fito ne mubaraza ya karaya wallahi shi ran ne ya kwana lahira ko fit din nan da gara kallo yadda ka ganin maza su fito wanga ya ga gaso ta kobi dayan su ya sai kwana lahira amma ya san abin shi kawai to mutai fa sala fasala fi bil junud ba na ɗaya ba an yarda da mulki ne to an yi gauga zuwa yaƙi an zaɓi mutum dubu saba'in zuwa yaƙi lokacin da ɗalutu ya hita bil junud da runduna min baitul maqdis wa majmu'uhu 80 alfan taron su dubu tamanin wa kana waqta harbi shadid ya zan lokacin zahi mai tsanani kamar yaki tabuka wa salaku mafarid sun shiga dazuzzuka wa adishu sun shiga shirwanta wa sa'alu Allah alma suru ya laruwa kai Allah ji kan maza nan ba magana abinci aka yi ruwan da za a kuma za a karawa za a yi in kana nan zaune ko kuma lo'a ba kare ba kowa sai ya ka amma kuma ka ce wai ka hisu wallahi ƙarya kake ruwa suka roƙi Allah qala lahum talut ala lisan nabiyyi alladhi ma'ahu annabi sarki ya ce bisa ga harshen annabin da aka rarci ya umartai yace musu inna allaha mubtadikum Allah zai dararce ku muqtabirukum zai jarabce ku bi naharin da kurama ba suna jin kishi ba to ba ruwa ga suna amma jarabawa ta za ku bi inda tantu amma jarabawa ta liyazhara almu'i iminkun wal a ga wanda na da da'a a ga wanda da saba wa Allah kuma na da'a fi tarkil baki ba na jiki shi ba duk wanda ya da'a ya bar ruwa huwa iu fi gairi zai da'a duk inda aka wuce shi za a cimma ruwa ta kusha an yi ruwa wa man su shawata amma duk wanda shawata ta rinja shi fil ma'i ga ruwa wa asal amru sa'a al'amari to huwa bil isyani fil baqi fil baqi shada'idi akara sauran tsanance tsanance ya yi sabawa bisa ga wannan sabawa wallahi bai yaki ina na shi wurin yake huwa bayna urdun bidammataini bainahuma ra wa shadd an-nur wa filistin tsakanin urdun da filistin nan na wanga wuri inda an kai wa ma'araka bi kasar al-fa'i wa fatah al-lami wa sukun al-muhmala kilahuma min kuri shami daga cikin kasar shamna fama shi sharaba min duk wanda ya sha daga ruwan nan min ma'idi to walai sai ni bai tare da ni guda jiya the commander aw ai min aka ba ibe cikin mabiyana wa man lam yad'am duk wanda bai sha ba izqu bai dadane shi ba fa innahu min muna tare adama askariya jama'a muna tare da kuwa Hai. wa'abbara bin ɗam ya yi ibara da ɗam mubalagatan fi sajin zara'i li'anna adana zauti domin matsatsatsin ɗanɗana ya kudu fi ya shiga ciki ya khilahi anna law qala wa man la yashrab wanda bai sha ba sai ce sai abu ci ɗanɗana minu sun masa sanamin ƙauli wa man sharaba minu illa maniki tarafa garfatan sai wanda dan kan fato haka bi fatahi li nafi'in in ibn kasirin wa abi amru wa bi dhammi kamar Allah mai karanta na limna abin wa fiuna duk wanda dan kan fato yadihi da hannu nai sakata ba da ha'isul ita wala yanzu alaiha da qara ba fa innahu min in an cimma ruwa ko ya sa hannun shi ya haka ya koga sai kara. haka kawai sai a wuce a jika makoshi biyadi ƙara imin al'arabi bil ahakami imamu imin Arabi ya bada cikin ahakami ya ce ko nana yake ulima min kauli himallame da amu annal ma a da'amu. da shi malamin fiƙi wani inda ta hukunci da ya kasan hisuwa wai da wannan an kasan ruwa abinci na sai wanda an ka yi wa mallame da anku muna tare da kuwa ya koma mu fiƙihu shi malamin fiƙihu duk inda zo abin aiki ko kuwa ƙaro ƙaro ya shige da hukunci duk abin gari aka yi na tafsiri shi ibn al-arabi bai ga abin da ya kasan ya wadi ba sai cewa annal ma'a lalle ruwa da amu fa ya jari fihi riba don haka riba na guda da ciki wa sahihun min al-mazhab wannan kuma ingantacce na haga kaulin masaba malikiya inta shekana abdullahi yace qultu niti al-mashhur khilafu ya sun yi magana karanta risala anna al-ma'a anna al-ma'a ashe ba kuma ba fasharabu minhu da an ka taho wurin sai sun ka sha gaban lamma wa fau lokacin kun ka iska ruwa da kasar kan dawa illa qalilan minhu duk jama'a ga mutum dubu saba'in kowa da ya to sai da ya kushi sai yan kaɗan nan ba ƙasa saru su kan sun taƙaita alaƙar hausa bisa kan bata guda ruwa an ruwaito an na ka fasu kuma ta ishe su nishirin ga shansu wadda wabin da dabbobin su dan abin da suka ɗiba sun kowa ya ishe su da suwar dabbobin su wa kanu salatu atin wa salatu aka rajulan su ɗari uku da namiji goma sha uku su ɗai sun ka tsaya ga umarnin da an kai ɗari uku da talatin da uku da da goma sha uku idan to ahali badari kididdiga mutanen badar sun kai sun kai yaki ruwaya an ruwato annal qauma lalle mutane sharibu sun sha min al-garfa daga kamfata ala kada da kinin gurgudun yakinin su wa ba'dul na lan yashrub shay'an wasu daga cikin mu'mine ba sha ba ma Allahu akbar wa anna man shariba duk wanda ya sha hokal gurfa saman kamfata guda din nan balan yaro bai koshi ba duk wanda ya wuce kan fada guda haka ne ya sai da kishi haka ya dawo da saboda fa'ar umurni Allah bai rasa ba bal istada bihi al'adash kishirwa ta kai mai ko'ina fasaru ya sharbuna sun ga shiga suna sha shurbal hi irin shan irin shan mai jin kishirwa na rakumi wa man kita fa biha hasan halu duk wanda ya tsakaita ga karfatan nan to hali ne ya kyau wa man tarakaha aslan wanda bai taba ho hau kana ajalada ya hi karfi wa ahsana ya hi kyawu halan ga hali ma ahzar ga wanda dini ka wa qala li jawahir sani ya faɗa cikin jawahir sani na abdurrahman sa'ali yace laqara ahsana man shabaha ad-dunya min hari daluta wanda ya kamanta duniya da ƙoramar ɗalusa wallahi ya kyauta eh wanda ya kamanta duniya da ƙoramar ɗalusa ya kyauta. ko ma ne ke tarawa min haɗe yadi zuhudi duk wanda ya kamface da hannun gudun duniya ya tsaya gwargwaron abin da Allah ya baki da duniyar ga wa aqbal alama ya ani ya hukunta abin da kan na ne mi amr akhir tina al'amarin lahira ta najaya tira wa ma akabba alaiha duk wanda ya ji ga duniya dai saddatu ta kange shi ana ta akubi gabarin tanabi li akhirati ga lahira ko ba haka nan ba wallahi wani bai da lokacin da zai sauraron addini babu abin da yake ila da kuɗi bawan duniya inan ne bai da lokaci ya saurara addini kuma ana nan sai a mai guda abin gada ya bari a rabe ko suna shi bayan ana addu'a yau ma aka yi mace zuwa a rabe to a kenan aiki ne da harka ta ba sai daidai da wurin matsalin ba Allah ya kera yi. qultu shekara abdullahi ya ce wasu wa hu eh shi da wa kalla salamatuhu ya zanna ƙwarai, ya yi kaɗan na ƙwarai, illa an yi tara raka Allah sai Allah fa ya rufe ya mai kai da shi Allah ya sauƙaƙa intaha falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu lokacin da shi dalut ya tsallaka da wasu kan imanta da shi humul lazina ka tasaru ala gurfatu wanda sun takaita ga kamfata guda qalu ay allazina sharibu wai suka sha da yawa suka ce sarki yake na'am suka ce mu koma gida mi abu ya baci abu ya baci suka ce la daqata lana al-yawma bi jaluta wajiduni wallahi wa mu majalunsa don dai duk ka gani wallahi ka sala muka ji wani ma sai ya gwada an gaje shi kai oh, oh. jabbarun min al-amalika shi jaruta wani kankararren dana daga cikin amalikawa wahum auladu imliki ya'yan imliki na bin adil ba sai an ce ma shanta mai gudana ba shi ma wa junudihi ba mu ime ba mu imaron duna tai don mi da kasaratin don yawan su wa kowace da karhin su wa jubinu sun gaji tsoro wala mai jawo don harba su ko tsalaka kona ba waɗannan da nan sun ka dawo qalan lazina yazunnuna allazina yazunnuna waɗannan sun ka tabbata annahum mulaqul lad su za su hadu da Allah bil ba'ath tatin al qiyama hum allazina jawazu sunu sun ga tsallaka aw bi shahadati ko ko da shaida ai wadalu an fasum sun daure kansu akan ta suka ce a ah, sarki mutahi masu yawa ku koma kam khabariya bi ma'ana kasira aw istihamiya kam min fi'atin da yawa jama'a jama'atun jama'a qalilatin yakadan galabatar rijaya fi'atan jama'a kasiratan mai yawa bi iznillah da yarda Allah akwai kariya bi iradati wa tasiri wa min mubniya aw mazida wal fi'atu firqatun min an-nas mu fa'auta ra'asahu ka ta daga mai ke idza ka ta idan ka ka kafa bashi aw min wa'u mawdunuhu fi'at aw fi'latuhu wallahu ma'as Allah yana tare da masu hankuri bin nasari wal isabati wala ma barak aqida na matsaya an da fara ari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin Aisha Abdurrahman Isa je ga Allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa a aka maka Allah wace tamboyi a asar masalla mai tambayar ko yana cewa wanda yake yawan shawa ya ya kamata ya yi ya aure na'am eh ita sana ita Na'am, akar masallawa sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambaya tana cewa yin ikama ga mata ne matsayinta. lissafi wa yan aqama sirra in ba ta kama koyi an so Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe a garin birnin kebi